عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي دكا يبو دقوديا دكراري دجنجنة سنتبتك الله سبحانه وتعالى مدوكك سركي muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu ta farkin sa madidici wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. wa ma uwa masu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan mako za mu ba da tarihin Anas bin Malik da kuma ɗan uwansa Barra'u bin Malik, wanda su biyun duka ‘ya'yan un ne, wato Rumaisa'u. Wannan baiwar Allah mumina, saliha, mace ta ƙwarai, wacce ta haifi ‘ya'ya na ƙwarai, masu imani, masu takawa, masu son Allah da manzan Allah, masu kishin addinin Musulunci. Anas bin Malik bin nadar bin damdam bin zaid bin haram bin jundab bin amir wanda asalinsa annajari ne Alhazraji, al-ansari al-madani sahibul qiblatain wannan shine taken da al-imam zahabi yayi ma Anas bin Malik a cikin littafinsa Siyaru a alamun nubala sunan mahaifin Anas Malik sunan mahaifiyarsa Rumaisa'u wacce ake mata alkunya da Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariya wanda dukkaninsu mutanen Madina ne daga Banu Najjar. An haifi Anas bin Malik bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara uku. Wato lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shigo cikin garin Madina lokacin shekarun Anas shekara goma. Mahaifiyar Anas Rumaisa'u ta ce lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shigo Madina, kowa yana kawo masa kyauta, ni kuma sai na kawo masa ɗana Anas bin Malik, na ce, Ya Rasulallah, ga ɗana na kawo maka, na baka shi ya dinga yi maka hidima. Wato, ta kawo ɗanta gidan annabi sallallahu Alaihi wasallam don ya dinga hidima, saboda ta san duk ɗan da ya zauna a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallam zai samu alheri ta ɓangare guda uku. Na farko zai yi albarka, domin zama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zama ne a guri mai albarka na biyu zai yi karatu domin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ce wanda duk abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam karatu ne ilimi ne sannan na uku zai shiga cikin mutanen da Allah ta'ala zai yarda da su ya ba su daraja to tunani irin wannan yasa ummu sulaimin da yake mace ce mai tarbiyya mai imani mai gaskiya mai amana ta ɗauki ɗanta ta kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga ɗana ya rasulallah ya dinga yi maka hidima daga wannan lokacin Anas ya zauna a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama ɗan cikin gida shekara goma ya yi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hidima ya samu albarka da daraja da ilimi mai tarin yawa saboda kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida da kuma waje. yace ce, Na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekara goma, amma bai taɓa yi min faɗa ko tsawa ba, ko ya ɗaure mini fuska ba. Ban taɓa yin wani abu wanda ya ce me yasa ka yi ba, kuma ban taɓa barin wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Me yasa ka bar kaza ba? Wato hidimar da Anas yake yi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ce da ta zamo alheri gare shi ta kowace fuska domin zama da annabi sallallahu alaihi wasallam zama ne da babu wani zama mai alkhairi da ya fi kamar ka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yace kayi kayi alkhairi in yace ka bari ka bari alkhairi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya matsawa masu masa hidima in kun yi sai ya karɓa, in ba ba sai ya yi da kansa sallallahu alaihi wasallam Wannan shine abin da Anas ya faɗa dangane ga hidima da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Anas yana ba mu labari cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kai ziyara gidansu Anas wajen mahaifiyarsa Ummu Sulaimi. Har ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je suka nemi yayi sallah a cikin gidan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama aka masa ruwa ya alwala, aka wata tsohuwar tabarma aka kaɗe mata ƙura, aka yayyafa mata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba ya musulmanci da Anas din da wani yaro sai suka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ummu sulaimin ta tsaya a bayan su suka yi wannan sallah ta nafila to bayan ya kare wannan sallah ne sai ya daga hannu yana addu'a sai mahaifiyan Anas din ta ce ya rasulullah ga ɗana nan Anas ka yi masa addu'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yi Anas addu'a Allah ta'ala ya ba shi abubuwa guda uku, ce ya Allah, ka ba Anas tsawon rai, Anas ya yi tsawon rai sai da ya shekar ɗari ba kaɗan, ice kuma ka ba shi dukiya mai yawa, Anas ya yi dukiya mai yawa, kuma ya ce ka ba shi ‘ya'ya masu yawa, Anas ya yi ‘ya'ya masu yawa. Waɗannan abubuwa guda uku duka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya roƙa ma Anas duka waɗannan abubuwa sai da Allah ta'ala ya ba wa Anas su. kamar yadda Ibn Asakir ya ruwaito a cikin juz'i na uku shafi na tamanin, haka Imam Bukhari, Imam Muslim ya ruwaito wannan addu'a a hadisi mai lamba ta 2481 da kuma 143. Anas ɗan Malik ma'aikacin gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya samu wannan daraja. Anas ya rawaito hadisi 2286 Bukhari da Muslim sun haɗu kan guda ɗari da tamanin, Bukhari shi kaɗai ya ruwaito hadisi tamanin, Muslim shi kaɗai ya ruwaito hadisin Anas guda casa'in. Anas ya yi tsawon rai ya gamu da abubuwa masu yawa, ya ga shugabanni iri-iri, ya ga canje-canje da irin tsarin salon gudanar da mulki iri-iri da suka biyo bayan wucewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da alkhulafa rashidun da suka biyo a bayansa su hudu. Anas ya ce, babu wani dare face na yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗi haka sai ya fashe da kuka ibn sa'ad ya rawaito na bakwai shafi na ashirin Anas mutum ne mai yawan ibada mai tsayuwar dare har ƙafafuwansa suna kumbura saboda sallar dare Anas ɗan siri ne ya ce. Anas ya kasance ya fi kowa kyautata sallah a zaman gida da kuma lokacin tafiya Abu Hurairah ce. ban ga wanda ya fi Anas ɗan Malik ba, ban ga wanda ya fi Anas ɗan Malik kyautata sallah ba, wato a cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma sallarsa tana kama da irin sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kamar da Ibn Asakir waito a juzi'i na uku shafi na tamanin da hudu. Anas shine kwamishinan zakka a ƙasar Bahraini lokacin Sayyidina Abubakar. shi aka tara aka tura ya tattaro zakkar mutanen ƙasar Bahraini da aka ya zama shine amintacce wakilin zakka kwamishinan zakka a lokacin gwamnatin Sayyidina Abubakar a ƙasar Bahraini Anas ya ce Jariru dan Abdullahi ya yi abotaka da ni ya kasance yana yi mini hidima sai ya ce abin da yasa nake maka hidima Anas naga mutanen Madina suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima sai na yi alkawari duk sanda muka haɗu da ɗaya daga cikinku, ni ma zan yi masa hidima kamar yadda na ga kuna yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hidima. Ibn Asakir ya ruwaito wani a juzi na uku shafi na 87. Ya musliman ahuwa wa la yahwani. Qalbi baka. Sabit al bonnani al ce, yace ma'aikacin gonar Anas ya zo ya ce wa Anas, Gonarka ta bushe babu ruwa, sai Anas ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ya roƙi Allah ruwa, nan take sai ga girgijiya ta taso, hadari ya haɗu sai aka yi ruwa a gonan Anas kawai. Wannan abu ya ba mutane mamaki, kuma wata karama ce ga Anas Allah ta'ala ya ware iya faɗin gonarsa ya yi masa ruwan sama. Wannan ya zo a cikin Ibn Asakir, juzi'i na uku, shafi na tamanin da biyar. Malamai da yawa sun yi karatu a wajen Anas bin Malik sama da mutum ɗari biyu game da Imam Zahabi ya kawo mafi yawansu a cikin siyar a alamun nubala haka ya zo a cikin tahazib cewa sahabbai da yawa da tabi'ai da yawa sun yi karatu a wajen Anas bin Malik saboda ya yi tsawon rai kuma ya ɗauko ilimi mai yawa duk da mun san wanda ya zauna a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai koyi tarbiyya zai koyi halaye na kwarai zai koyi ilimi zai koyi kyakkyawar mu'amala zai koyi abubuwa waɗanda za su sa shi ya zamo abin koyi shi ma ga wasu saboda zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na kwana ɗaya ma alheri ne mai yawa balle mutumin da ya shekara goma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shige da fice duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je tare da Anas suka je Anas yake cewa naji ya kukuwa guda tara ya je Badar yana yaro shi yasa wasu malamai ma ba sa kirga shi cikin waɗanda suka je badar saboda lokacin yana ɗan yaro aka je yakin badar amma duk da haka dai anas yana cikin waɗanda suka je yakin badar domin ya je yakin badar ɗin duk da yana yaro ya dai je yakin badar kuma yana cikin mutanen da suka je yakin badar duk darajar da aka faɗa akan wanda suka je badar to shi ma anas ya samu wannan daraja ɗin anas ya rasu a shekara ta casa'in da uku bayan hijira yana da shekara ɗari da uku, kamar da imamu Zahabi ya faɗa a cikin siyaru a alamun Nubala a shafi na ɗari bakwai da arba'in da takwas. Anas ya shekara ɗari da uku, wannan shine abin da aka rinjaye shekara ɗari da uku Anas ya a duniya. Kuma wata daga cikin ‘ya'yansa ko jikokinsa take cewa Anas bin Malik ya bar ‘ya'ya da jikoki sama da ɗari, banda wanda suka mutu da ‘ya'yansa da jikokinsa an binne kusan guda tamanin. Wannan shine Anas ɗan Malik, ɗaya daga cikin ‘ya'yan Ummu Musulaimin al'ansariya al-Khazrajiya. Ɗanta na biyu shine Barra'u bin Malik. Barra'u ɗan Malik ɗan uwan Anas ne bin Malik, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, dukkansu ‘ya'yan Rumai Sa'u ne wato Ummu al-ansariya. Barra'u jarumi ne, sadauki, gwarzo, wanda bai san tsoro ko raki ko razani ko faɗuwar gaba ba, balle kaɗuwa da firgita. Irin tarbiyyar da mahaifiyarsa ta yi masa, ya koyi gaskiya, ya koyi amana, ya koyi karamci, ya koyi mutunci, ya koyi tausayi ga na ƙasa da girmama na sama, da kuma haƙuri a cikin addinin Allah. Bara'u ya je yaƙin Uhud ya yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi mu mubaya'a a ƙarƙashin bishiya waɗanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati to bara'u bin malik yana cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa mu mubaya'a a ƙarƙashin bishiya sayyidina Umar ya rubuta wa kwamandojin yaƙi wasiƙa cewa kada su kuskura su naɗa bara'u jagora ya jagoranci wata bataliya domin shi baya ja da baya baya razana baya firgita baya tsorata inda za a ƙare ba zai ce a koma da baya ba wannan yasa aka rubuta wasiƙa cewa kada a ɗora masa nauyin jagoranci ƙara a jagorance shi kamar yadda alhakim ya rawaito a cikin juzu'i na uku shafi na 291 da da ibn sa'ad haka ya zo a cikin usudul gaba juz'i ne shafi na biyu da shida da al-istiab fi ma'rifati ashab na ibnu abdul barr juz'i na 1 shafi na biyar. a lokacin yakin musailamatu mutumin nan da ya da'awa annabta maƙaryaci. bara'u yana cikin rinduna ta farko da ta biyu wanda suka je aka yaƙi a yamama ƙarƙashin jagorancin ikramatu bin abi jahl da kuma ƙarƙashin jagorancin khalid bin walid bara'u lokacin da yaƙi ya yaƙi mutanen yamama suka rufe ƙofa ba shiga ba fita sai bara'u bin mali ya ce shi ya sai da ransa a jefa shi cikin katangar yamama in ya mutu shi kenan in ko bai mutu ba di yadda za a iya buɗewa musulmi ƙofar da za su shiga su kashe wannan annabi na ƙarya to shi zai yi wannan ya yadda aka yi majaujawa aka jefa shi cikin ƙasar ko cikin garin ya yi wajen ƙofa ana harbinsa ana saransa sai da ya buɗewa musulmi ƙofa. Bayan ya buɗewa musulmi ƙofa aka gan shi jina-jina bayan an ƙara yaƙin da aka zo aka gani sai da aka ga ciwo da sara da suka guda tamanin da bakwai a jikinsa. Sai da Khalid bin Wali ya yi wata guda yana jiyarsa kamar yadda ya zo a cikin al'isaba juzu'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da shida. da al-istiab fi ma'arifati ashab na ibnu abdul barri juz'i na 1 shafi na 287 da da kuma tarikul khalifa shafi na tara. al-imam az-zahabi ya ce a cikin siyar juz'i na 1 shafi na shida, bara'u bin malik ɗan uwan anas bin malik ɗan ummu sulaimin jarumin nan sadaukin nan mai ƙarfin zuciya da ƙarfin hali ɗin nan sai da ya kashe sama da mutum ɗari a wajen mubaraza. Abin da ake kira mubaraza shine fito na fito gaba da gaba, wani ya fito daga ɓangaren musulmi, wani ya fito daga wancan ɓangaren da ba na musulmi ba a kecare ni, a basu su biyu suna faɗa ana kallon su har ɗaya ya kashe ɗaya. To irin wannan irin wannan bara'u bin Malik sai da ya kashe mutum ɗari kamar yadda al'imamu zahabi ya faɗa a cikin juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da shida littafin nan nasa na tarihi siyaru a alamun nubala lokacin da aka zo yaƙin wani guri wanda ake kira tastur wanda a nan ne bara'u bin malik ya shahada bara'u bin malik bayan an tsara wannan gari sun kulle ƙofa ba hanyar shiga babu hanyar fita sai bara'u bin malik ya ce ni na sai da raina zan shiga tarariya in shiga cikin garin in je wajen ƙofa in buɗe muku in na mutu na yi shahada in ban mutu ba kuma zan buɗe muku ƙofa sai ce amma a cikin waye zai iya sadaukar da rassa yadda zan sadaukar ya raka ni sai wani mutum da ake kiransa majaza'u sai ce shi ya yadda zai raka wannan sahabi bara'u bin malik majaza'u bin saur shi ma cikin sahabbai ne jarumai gwaraza ya raka Bara'u bin Malik suka shiga tarariya mutanen garin ba su ankara ba kawai sai suka ji jama'a sun shigo musu kuma suka je suka buɗewa musulmi kofa wanda aka zo aka ci nasara aka buɗe wannan gari kuma a nan ne shi Bara'u bin Malik ya yi shahada sau daga tsofaffin raunukan da ke jikinsa tamanin da bakwai ga kuma sababbin raunuka da ya ji to wanda ya sa ya yi shahada Alhakim ya rawaito wannan a cikin juzu'i na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu, haka ya zo a cikin al-istiab fi ma'arifata ashab na Ibn Abdulbar juzu'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da shida. A Turmuzi ya rawaito hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da uku a cikin kitabu manaƙib da yawa mai rauni abin raunatawa. Ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da imamu Turmuzi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da wannan sahabi yace da yawa mai rauni abin raunatawa ma'abocin tsummokarai da ran zai rantse da Allah da Allah ya kubutar da shi wato ba zai yi kafara ba daga ciki akwai bara'u bin malik da haka ne in yaƙi yayi yaƙi sai sahabbai su ce ma bara'u bin malik kai mana magiya ka roƙa mana Allah ya ba mu nasara in ko bara'u yayi magiya wa Allah ya roki Allah a bada nasara Allah yana amsa addu'a sai bada nasara Bara'u bin Malik ya yi mubaraza da wani sarki jarumi mai suna Marzabanu Zara Marzabanu Zara wani sarki ne wanda yake jarumi Bara'u bin Malik ya soke shi ya fadar da shi ƙasa shine aka tuɓe kayan jikin wannan sarki aka bawa Bara'u bin Malik a matsayin tukuici na gamawa da ya da wannan mutum Bara'u bin Malik ya yi shahada a yaƙin Tustar a shekara ta ashirin bayan hijira. Abin da za mu koya daga tarihin waɗannan ‘ya'ya guda biyu, Anas bin Malik da Bara'u bin Malik, ‘ya'yan ƙun Sulaimin al'ansariya sau shi ne koyawa yara gaskiya da amana da jarumta domin su taso masu alkhairi da nagarta, masu kishin addinin Musulunci, waɗanda za su iya bayar da dukkan lokacinsu da dukiyarsu da rayukansu domin yada addinin musulunci da kare shi kyakkyawar tarbiyya ga 'ya'ya na kwarai kyakkyawar tarbiyya shi yake haifar da 'ya'ya na kwarai waɗanda za su zamo alkhairi gare su da iyayensu da ƙasarsu da addininsu da al'ummarsu nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri bashir anwar shugabar wannan shiri hassana salisu abubakar ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin shashin addini musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان